Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo al'adun jama'a ko ina suke. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu arewacin Najeriya ne mu ji halin da ake ciki game da naɗin sarkin yarbawa na arewacin ƙasar sannan kuma za mu ji daga bakin wani bahaushe da yake zaune a Legas wanda ke da manyan sarautu na yarbawa har guda biyar. Daga bisani za mu ji irin nasihar da madawakin daura injiniya sanata Mustapha Bukar zai yi wa 'yan tsagerun yankin Naja Delta da ke jayayya da gwamnati. Sai a biyo mu. Madalla kamar yadda na faɗi da fari za mu ɗauko shirin ne daga arewacin Najeriya inda kamar yadda aka sani al'ummar yarabawa da dama ke zaune lami lafiya shekara da shekaru suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Gani yadda kowace ƙabila ke ƙoƙarin ganin ta raya al'adunta a duk inda ta sami kanta yasa yarabawa da ke arewacin Najeriya ke naɗa sarakunansu kamar da yadda suke da su a garuruwan da suka fito. a kwanan baya ne sarkin yarbawan arewacin najeriya ya riga mu gidan gaskiya kuma ganin an sami wannan gibi ya sa majalisar sarakunan yarbawan da ke arewaci suka amince wa mataimakin nasa da ya ɗana wannan kujera har lokacin da za su san yadda za a yi Bilyamin Yusuf ya ji ta bakin sarkin yarbawan na riko Alhaji Hassan Alawo wanda kuma shine shugaban yarbawan jihar Borno. Eh a yanzu kamu a zan ce an eh, ainihin ah, gudanar da kansul na yarba ya riga koma hannun na tun da ni na mataimakin shi a lokacin eh, har a yanzu dai ina zaman ciyaman ne na na abin nan na kansul din wani sako kake da shi ga al'ummar yarbawan najeriya gaba da musamman ma shiyar arewa maso gabashin najeriya yarbawa a arewa muna roƙon su yadda aka san mu da son zaman lafiya a muna son a ci gaba da zaman lafiya da ainihin iyayenmu da muke zama da su that is host namu a ci gaba da kowai ci gaba da yakin shi yadda kamata a yarba mu dama ba mu shiga shiga cikin wani abubuwan da yake zai zama zai zama na damuwa ba a ci gaba da ayyuka yadda kamata a taya gwamnatin muhammadu buhari da kuma governors namu na kowane state da muke mu taya su da addu'a allah ya taya su riko abubuwan da suka sa gaba Allah ya sa su samu su yi mana yanzu sai Legas cibiyar kasuwancin Najeriya kuma babban birnin kasar a can baya. A kwanan baya ne ɗaya daga cikin Hausawa ɗan asalin Arewa da ke zaune a Legas ɗin Alhaji Dr. Musa Muhammad Mai Takobi ya yi ta samun sarautu har shida daga majalisun sarakunan Yarbawa har biyar da ke Legas ɗin. Waɗannan sarautu sun haɗa da Are Bashirun na ƙasar Egbeda da Jagomolu na Ibaland da Ovi Azuka na Badagry. da Omefe Roha ndị Igbo na ɗaya na Legas da kuma ja-gaban jagaban Ojodo Abiodun duk dai a Legas. Ba da waɗannan sarautu dai irin wannan na nufin dukkan muhawara na ci gaban yankin sai an gayyaci mai rike da sarautar. To ko wani darasi ne masu rike da sarautun gargajiya da ke arewaci za su ɗauka daga takwarorinsu da ke Legas ɗin? tambayar kenan da muka yi wa alhaji dr musa muhammed mai takobi da ke rike da sarautun yarabawa har shida a lagos i e, a nan abin da zan ba da shawara a nan wato ka kawo magana mai ƙarfi sarakuna iyayen al'umma ne kuma sun san waɗanda suka shigo da waɗanda suka fita dalili dukkan basara ke yana da masu anguwanni mai anguwa a kowace anguwarsa ya san iya jama'arsa domin su kan dan zauna su dan yi taro to amma a nan abinda kada mu manta wayanda muka ɗauka a matsayin su ne shugabanninmu su suke haddasa irin wannan fitina domin kalamai nasu kalamansu yake nuna cewa su suka haddasa wannan rigima a matsayina na shugaba na jama'a in har wani abu ya faru ban nemo wani wanda yake shi ma shugaba ne na wancan gurin ba mu zo mu zauna mu ga menene ne ya haddasa wannan ai a misali zan yi maka magana dan uwa ga igandu nan ma'ana ga nan sai abu ya zo ya faru a nan a igandu sai muke sa ran cewa abin nan daga lasu ya zo kar mu ɗauki cewa za mu je mira mako sai mu nemo shugaban nan na lasu ni ma shugaba ne sai mu zo mu zauna to abin nan fa jama'a ta duk suna kokarin cewa daga nan bangaren ka abin nan ya taso amma ba wannan ita ce ba mafita ina son yanzu da jama'ar ka da jama'a na mu zo mu hada wata kungiya mai karfi wacce za ta ke biyar ta ina wannan abin ya fito lokacin da aka hada wannan za ka ga za a samu masalaha domin za a gane in a cikin bangare na ne in a cikin bangaren sa ne sai an samu waɗanda su suka kawo wannan fitina domin duk inda ka ganta akwai ta inda ta fara duk inda fitina ta tashi akwai ta inda ta fara wannan shawara ce suka kawo mai kyau tsakanin shugabanni na nan da shugabanni na can to amma kuma kada a manta duk shugaban da ya fito yana kalamai wanda za ta harzika jama'arsa su afkawa wata jama'a to a gaskiya ba shugaba ba ne yanzu ina mafita kenan eh a nan abin da ya bambanci da nan da ɓangarenmu nan suna amfani da ilimi na zamani mu ɓangarorinmu muna amfani da ilimi kusan na addininmu to amma kuma addinin namu sai muka danna wasu abubuwa a addinan can muka ƙi muka riƙe wasu wanda shine zuciyarmu take so domin ina tabbatarwa da bawa na Allah wanda ya san abin da yake yi duk mutumin da ya bi alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam babu fitina a tattare da shi sai dai zaman lafiya kuma dukkan kirista ko a ina yake in dai zai bi tarbiyya ta jisu almasihu ina tabbatar maka ba za ka same shi da rigima ba domin dukkan bible din nan daga farko har karshen sa babu inda aka ce ai fitina Africa, great, Everything is upside down. Everything is upside down. Disorganized. Yanzu sai mu karkare da tattaunawa da muka yi da madawakin daura injiniya sanata Mustapha Bukar domin mu ji irin nasihar da ya yi wa 'yan tsagerun yankin Naja Delta da ke tada zaune tsaye wajen fasa bututun mai da ke yankunan nasu don hana gwamnati samun kuɗaɗe da za a gudanar da ayyukan raya ƙasa. Ga madawakin daura. Shi ka san wani gwamnatin gyara ta zo kuma canji ta zo ta kawo. Idan kana a ba daidai ba kuma sai ka rufe ido ka kallon yadda yake ba daidai ba ka ce ya ci gaba da yadda yake. ya kamata mu ɗauki hankali mu san abin da muke ciki shi yasa na ce maka wannan ba magana su ba ce maganar wasu ce kuma waɗannan muna kira da su su san cewa abin da suke kulla ba mai alheri ba ne kuma duka 'yan najeriya mu tare mu yi addu'a idan suna shirya allah shirya su in ba shirya allah mana maganin su ita dai rayuwa ta duniya kamar yadda ce maka bai yiwa a samu ci gaban tattalin arziki da wadata dole sai da zama lafiya kuma shugaban kasa jiran muhammadu buhari ya cika alkawalin shi da ya yi na farko cewa yana so ya fara kawo harka tsaro kuma gashi tsaro domin duk abin da zaka in babu zama lafiya ai bai yiwa yanzu Allah ya taimake mu mun kai ga mun samu hankali ya fara kwanciya mutanen da ana barci da sale ba amma da ai barcin ma bai yiwa to addu'a nan da muka yi Allah ya karba to sai mu tsaya wurin ubangiji subhanahu wataala mu mushi addu'a Allah kuma kai mu waɗannan shugabanni namu jagora domin ba su iyawa idan mun ce yau gashi mun zabi gwamnatin da muke so shikenan mun ɗauki hannun mu to mu yi ma Allah ah, ga tsaye kenan kayan da mun yi kaman kuskure shi wannan bawan Allah da ya hawa wannan mulki shi dai mulki na Allah ne kuma ya bashi sai mu Allah addu'a yadda ka ba mu ka an shi addu'a mu ka ba ba Allah na mulki to Allah kai mai jagora ba wai ce ce kuce da ake ba ko da wata muguwar magana ba a'a ba ita ce zai ta kawo mana masala ba sauraron mu da aka muka zo karshen wannan shirin a madadin muryoyin da aka ji na alhaji alasan alawo da na alhaji dr chip musa mabenu takobi da nama da wakin daura injiniya mustapha bukar ni garba aliyu na zaria ke muku fata alheri